to Allah madaukakin sarki ya taimaka a yi haƙuri jama'a an samu failuwa ne na ainihin seven point agenda wutar lantarki ta yanke jama'a musulmi bayanin da nake na ce a daidai wannan lokaci likitoci amfanin zuma bai bayyana gare su ba da yawa daga cikin ainihin wato 'yan boko ma a lokacin kyamar zuma suke kamar yadda yake kafin wannan lokacin da kaɗan 'yan boko kyamar nonon uwa suke a matsayin suna ganin bai da wani amfani waɗannan abubuwan fa duk gaba ɗaya da aka koma ana ta kalidanci da bature lalacewa ce ta kai in ba haka ba kowane ɗaya daga ciki muna da nasoshi a kai zuma nassin alkur'ani ya tabbatar da cewa fihi shifa'un linnas a cikinta akwai waraka ga mutane allahu akbar dangane da abin da ya shafi nono da ainihin mace za ta shayar da ɗanta mai Allah ya ce hunna, haulai ni, kamilai kamilaini liman arada an yutimma iyaye mata su shayar da ainihin ƴaƴayensu shekara biyu dindi ga duwar da take fatan ta cika shayar da 'ya'yanta ma'ana ɗaya sha nono sosai waɗannan nasoshin bature bai san su ba binciken shi sai bai gano mishi komai game da su ba don haka yaran da aka yi ta haihuwa a baya musamman 'ya'yan da suka fito daga gidajen 'yan boko a 1970s zuwa farko-farkon 1980s madara aka yi ta ba su seralak similac da sauransu don haka gasu nan fuku-fuku ba su da kwari yanzu 'yan shekara 30-34 waɗanda aka yi ta ba su waɗanda daga baya bature dawo ya ce binciken shi ya gano mishi nonon uwa yana ɗauke da sinadaran da jikin ɗan adam ke buƙatar su a daidai wannan lokacin da in ya rasa su har abada ba zai iya riskar su ba sarki ya tabbata ga Allah haulaini kamilaini liman arada an marra raba Allah ya riga ya faɗa mana wannan shekara 1400 yaushe za mu kama magana bature mu saki ta Allah to amma ɓata ce a yanzu gwagwagwar da muke da turawa da 'ya'yansu 'yan boko su ne game da kaciya ta 'ya mace sun ce kaciyar 'ya mace musula ce wulakantar da 'ya mace ce na'am idan irin kaciyar da aka je aka gano wasu batattun mutane su ne ne a yankin ƙasashen Nijar a nan cikin afirka ta yamma da wajajen ainihin afirka ta kudu da kuma gabashin afirka da aka samu ainihin wato wasu suna girbe farjin 'ya mace da kuma nan wajejen kasashen benin da kasashen delta ba wannan ce kaciya irin kaciyar musulunci ba kaciyar musulunci daban take jama'a kuma insha Allahu ta'ala da zaran wannan famasi namu ko clinic dinmu ya fara aiki a darul hadith insha Allahu ta'ala za a rinka wa 'ya'ya mata kaciya musamman waɗanda aka haife su jarirai mun koya mun iya kuma muna da kayan aikin yin kaciyar ya mace ɗin daidai da ainihin zamani insha Allah ta'ala domin manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ya karantar da mu a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Ibn Majah da Abubakar ibn Sunni suka ruwaito annabi ya samu wata wanzamiya wadda aka yi haihuwa ita take yi to da yake tana yin abinta tun kafin musulunci ya zo da musulunci ya zo sai annabi ya zaunar da ita ya koya mata yadda ake yi sannan kuma ya faɗa mata falala da fifikon da ke tsakanin ya macen da aka yi mata kaciya da wadda ba a yi mata kaciya ba abin da su suke zato shine irin wannan girbe farji da ake ko kuma sai bayan yarinya ta gama digiri wata ma sai ta yi nysc sannan a je a same ta a ɗora ta akan wani gwafa kaga an kira wani boka ko ɗan tsubbu ya zo da wani lauje ya zabtaru wani nama guda a cikin farjinta wannan ba ita ce kaciyar musulunci ba to kun ga matsalar da ya sa muke karatun nan na yau shine kokarin bambance abubuwan gargajiya daga abubuwan da suke na wahayi ne na wahayi sun sha bamban da na gargajiya sun sha bamban da kuma wanda bature yake yi saboda haka mu anan yanzu ba muna kare wata al'ada ba ne da wasu mutane suka gada a muna kare abin da ya zo a cikin wahayi ne don haka kun ga kaciya tana daga cikin atibbin nabawi kaciya tana daga cikin atibbin nabawi shayar da nono gaɗa jariri na daga cikin atibbin nabawi haka waɗannan magunguna na habbatu sauda da zuma da makamantansu suna daga cikin atibbin nabawi to sai malam yake cewa walam tasil ilaiha ulumuhum ilimin waɗannan likitoci 'yan boko bai kai ga waɗannan abubuwa ba yanzu misali kun san cewa zuma tana maganin cutar kansa musamman cutar kansa da ta bayyana a ainihin waje Ina aka samu kansa wadda ta fito a bayan jiki kamar wadda ta zan kamar ƙurji ta fashe sai a rinka wanke ta ana tabbatar da cewa an wanke ta wanke cikin tsafta a kawo zuma zuma mai tsafta musamman farar saƙa a rinka shafawa a kai insha Allah ta'ala na baka dukkanin tabbacin cewa wannan kansa za ta mutu ta nono ce ko kwa ina take ma damar ta bayyana insha Allah ta'ala ƙarshen ta ya da wahayin da Allah ya wa fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa tajarubihim sannan kuma dukkan bincike da likitoci suke yi to ilimin annabawa ya zo da abin da bincikensu har yau bai kai zuwa gare shi ba ina fata an gane wannan jama'a wa adwiyatihim min al-adwiya al-qalaqo ah, haka ne al-qalbiyya war-rayhaniyya wa quwwati al-qalb wa i'timadihi ala Allah yace domin su magungunan da annabawa suka zo da su magunguna ne alƙalbiya magunguna ne na zuci wato dubi na daga cikin ƙa'idojin da magungunan annabawa za su yi maka magani sai ka ƙudurce yadda da abin a zuci ko da ba musulmi ba ne kai ku kiyaye don magungunan da annabawa suka zo da su ba a zo da su don aiwa musulmi ba kadai don haka ya zo a cikin sunna waɗanda ba musulmi ba ana karanta musu alkur'ani a yi musu rukuya don haka kana yin rukuya wani kirista ya zo wurinka ya ce ala gafarta malam ina so kai mini irin addu'an nan na ga kana yi babu abin da ya haramta maka kai hadisai sun zo sahihai a cikin bukhari da muslim da musnadul imami ahmad da sahih ibn hibban na daga cikin hadisan akwai hadisin sahabi sa'id ibn al-musayyib wanda tafiya suka yi kunama ce ta harbi wani dagaci ba musulmi ba ne saboda kasantuwar ba musulmi ba ne ma mutanen ƙauyen suka ƙi su abu sa'idin suka ƙi ba su hidima suka ƙi taimaka musu suka fita bayan gari suka je suka kafa tanti suka yi zamansu daddare kunama ta harbi mai gari aka yi jike-jike da duk abin da za a yi na gargajiya karin kunama bai faɗi ba sai suka taho wurin waɗannan musulmi suka ce don Allah cikinku ko akwai wanda yake da wani magani ko wata addu'a wadda zai mana yanzu kun ga kenan suna da yaƙini da yarda waɗannan in suka abin zai biya bukata amma ko kuna da shi sai abu sa'idin sai da ya rantsuwa ya ce wallahi inni lara na rantse da Allah na iya rukuya ya ce amma ba zan yi ba don mu ma mun nemi ku yi mana hidima ku sauke mu kuka yi ai A suka ce rago ɗari abu sa'idin ya ce yaya ustazai da ke tare da shi suka ci alaga ta mala a karba shi kenan aka kama mai gari aka yi mishi ainihin addu'a mai a karanta mishi fatiha ce kafa bakwai shi kenan kamar ka ce an kwance raƙumi daga dabaibayi sai watsake suka karɓi waɗannan raƙuma ko kuma ainihin raguna suka je ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda wasu sun fara cewa yau ai sai a raba tun anan a fara ɗibar gara Abu ya ce a'a kar ku manta fa mun yi ne ba da izinin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. suka je Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ma ka annaha ruqya ya kai ka san ana yin ruqya da Fatiha ya ce wallahi kun aikata daidai ku je ku raba waɗannan raguna kuma ni ma ku raba da ni sallallahu alaihi wa sallam. wasallam kaga ba musulmi bane a kai mishi haka wata mata annabi ya same ta a cikin ɗakin shi A sayida aisha uwar mu'mine matar annabi ta ne ta matar ba yahudiya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce da ita ma za ta suna'i aisha mai kike wannan mata sai ta ce kuntu arkiha wa In ne mata rukuya ne magani ne nake bata sai ya ce da ita alijiha bi kitabillahi to ki yi mata da littafin Allah yanzu annabi yana cewa matar shi a cikin ɗakin shi kiwa ba yahudiya magani kuma ki karanta mata littafin Allah ya halatta kenan hadisi na uku yana cikin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda da isnadi sahihi wani sahabi ne ya je musulunta wurin annabi ya zauna kwanaki ya koyi ilimi ya dawo sai ya haɗu da wasu kafirai sai suka tare shi suka ce mun ji labarin ka je wurin mutumin nan kai ma ka shiga addinin shi mahaukaci muke fama da shi gashi nan yana ta dukan mutane mun ɗaure shi ko cikin abubuwan da mutumin nan ya zo da shi ka samu wani abu da za ka yi mana kunga yana nuna ba musulmi ba ne ya ce na zauna na karanta mishi fatiha kafa bakwai da safe da yamma da safe da yamma da safe da yamma kafa bakwai bakwai kwana uku ya ce sai ya watsake suka kawo raguna suka bani ya ce na karba don haka ku kiyaye karatun alkur'ani ana iya yi wa wanda yake ba musulmi ba addu'a Allahumma rabban nas a tofa mishi amma kar kai kuskure ka ce albani ya ce za a tafi makka a je aiwa waɗannan ainihin azzalumai ko kuma waɗannan kafirai addu'a Allah ya yaukaka mulkinsu ana magana cuta ce ta samuwa ne ya zo yana da bukata to za a iya mishi magani babu laifi za a iya daukan habbatu sauda a bashi za a iya daukan ruwan zamzam a bashi duk wannan ya tabbata babu abin da ya hana idan ka fahimci wannan na kawo haka ne don ka gane maganar da mala yake cewa maganin da annabawa suka zo da shi to magani ne wanda yake da alaka da zuci warrahaniya warruhaniya sannan kuma magani ne wanda ruhinka ranka ya kwanta da abin zuciyarka ta natsu da abin wa quwwatil da kuma karfin zuciya shi yasa a can daidai babu ruqya a cikin wannan littafin malam yace yana daga cikin sharuɗan da ruqya take gaggawar samun nasara ita ce a samu shi wanda za a yi wa rukuyar ya yadda da abin da zuciya sannan kuma yana da karfin yaqini akan cewa wannan abin da za a yi mishi zai yi tasiri saboda haka ƙarfin zuciya wa timadihi ala Allah da kuma dogaran shi ga Allah wa tawakkal alaihi da kuma dogaran shi wato da shi da dogaran shi ga Allah wal iltija'u ilaihi da kuma jawuwar shi ya jawi ya tattara al'amarin shi ya dangana ga Allah wal intirah da kuma irin yadda yake nuna sakin jiki walinkisar da kuma irin yadda zuciyar shi ta karairaya baina yadayhi a gaban Allah maɗaukakin sarki ma'ana yana da tawali'u yana ganin wannan abin da zaran an yi mishi Allah zai biya mai bukata wata zallun lahu da kuma kaskantar da kanshi ko kankantar da kanshi a gaban Allah was sadaka da sadaka sai sa kaga daga ciki in an ba annabi sadaka in an baiwa sahabbai sadaka sukan karɓa a rukuya na haka ku kiyaye rukuya da kuke ake biyan ku wani abu ba biya ake ba sadaka ce ake bayarwa an fahimta kamar waɗannan sahabban to annabi ma ya yi wa wata ya zo wucewa za su tafi jihadi sai ta ce ya manzon Allah ga ɗana isko kai sukan buge shi so uku so za a yini manzo Allah ya kama yaro ya mishi addu'a ya ce za mu dawo lokaci ka za mu haɗu da ke a wannan wuri in ji yaya aka yi wannan lokaci ko sai ga mata ta zo da yaro an yi mishi kwalliya ga raguna guda biyu manya-manya manzo Allah ya ce yaya ta ce ai tun ranar da kai mishi alhamdulillah ba abin da ya sake samun shi ta ce ga waɗannan ma na zo da su manzo Allah ya duba sai aka karbi guda sai aka bar mata guda ya bai wasu habbai a karba aka tafi da shi saboda haka kai da kake neman ka samu waraka ka samu bukata na daga cikin hanyoyin kamun kafa a wurin Allah as-sadaqa waddu'a da addu'a kai da kanka ka rinka roƙon Allah ya Allah addu'ar da malam wane yake mini ta rukuya Allah ya sa Allah Allah ka karba ya Allah kamun kai da wane ya mini Allah ka sa ainihin ya ci ya yi magani ta'uba ka kuma rinka tuba kana komawa ga Allah wal istighfar da kuma roƙon gafara Allah wal ihsani ila al khalqi da kuma kyautata wa halittun Allah wa i'anatil malhuf da kuma duk wanda ya shiga halin kunci to ka rinka taimaka mishi wa tafriju anil makrub da kuma duk wanda ya shiga halin bacin rai da damuwa kai kokarin yadda zaka rinka faranta mishi kana sauƙaƙe mishi damuwar shi sai malam yace fa inna hadhihi al adwiyata allati qad jarrabt ah, ah, ko eh kad jarrabat hal umamu yace domin waɗannan magunguna waɗanda ainihin wato al'ummomi suka yi ta jaraba su alaktilafi adiyaniha duk da bambancin addinansu wa milalhu wa milalihim da aƙidojinsu da ɗariƙunsu fa wajadu laha min ta'asiri suka sami irin ta'asiri fi shifa'i wajen waraka ma la yasilu ilaihi ulumu a'lamil atibba sun samu waraka da biyan bukata tsawon lokaci ta hanyar waɗannan addu'o'i da magunguna da annabawa suka zo da su irin waraka da biyan bukatar da mafi ilimi daga cikin likitoci ba su san su ba an gane wala ta tuhu kuma ma ba su taba jarabta irinsu ba don ba su san da su ba wala kiyasu, kuma ba su san kiyasu ba yau shekara dubu ɗaya da ɗari da ta gabata fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana fitsarin raƙumi da ma da nonon raƙumi a matsayin ainihin magani a cikin hadisi sahihi da bukhari da muslim suka ruwaito sai da aka samu wasu gogaggun likitoci ƙwararru kamar shekara tara zuwa goma da ta wuce 'yan ƙasar sham da ya zama ga karatun likitancin sun yi sannan sun yi karatun addinin musulunci sai suka ɗibi wannan fitsari na raƙumi suka kuma ɗibi nonon raƙumi sai suka gane cewa waɗannan sinadaran ko waɗannan baiwar da Allah ya wa raƙumi suna ɗauke da sinadarai waɗanda ke maganin cututtuka da yawa da ake fama da su a wannan zamanin na daga ciki akwai cutar ulcer don haka sai suka ɗauki fitsarin raƙumin nan sai suke gyara shi suke tace shi daga duk abin da ke haifar mishi da zarni sannan kuma suke sa shi a yanayin da ko an zuba shi a kwalabe sai zauna ba tare da ainihin ya lalace ba ana siyar da shi a cikin pharmacies da chemist chemist ɗinsu a matsayin maganin ulcer da makamantan haka wannan wahayi ne wanda yake mafi ilimin likitoci wannan bai kai gare su ba sai da aka samu a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daidai da jarabawa ma ba su taba jarabawa ba don babu wani abu da zai taimake su su gane haka a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ku rinka shan nonon saniya domin nonon saniya na maganin kowace irin cuta sai ce saboda saniya tana cin kowane irin ice da ganye wannan hadisi sahihi ne yana cikin sunan abi dauda wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗi to ko ka san cewa da yawancin cututtuka idan an sha nonon saniya asalin nono ba wanda ya lalace ko aka lalata shi ba yana magani ko ka san cewa da yawanci in an rakka ba musamman ga yadda malam ya faɗi in an haɗa ga mu mutanen alkarya da bariki waɗanda muke ciye-ciye barkatai da za ka ɗauko nonon ainihin saniya ka ɗibo ainihin garin habbatu sauda ka haɗa ciki zai maka maganin cututtuka da yawa da ke damun ainihin kirji da za ka ɗauko ainihin nonon saniya asalin mai kyan shi ka rinka samu kana ɗiga mishi man zaitun kaɗan kana ba ɗanka ko 'ya'yanka da ke fama da cutar sikla da kaga ainihin waraka mai ɗimbin yawa duk wannan ya zo a cikin sunna ne ta annabi sallallahu ta'ala alaihi sai ce wala qiyasu kai ko gwadawa waɗannan irin likitoci ilimin su bai kai ba to da malam ya gama waɗannan bayanai gaba ɗaya sai ce wa qad jarrabna nahnu wa ghayruna min hadha umuran kathira malam yace mu su Ibnu al-qayyim da waɗansu waɗanda ba mu ba ma sun gwada ire-iren waɗannan magunguna na annabawa gwadawa mai ɗimbin yawa na'am a cikin wannan littafi mai albarka ibn al-qayyim ya bada labarin shekarar da ya je aikin hajji yana fama da ainihin larurori waɗanda yake ya ce ya yi iyakar magani amma bai ainihin samu waraka ba ya ce sai ya ga cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin umarni da shan ruwan zamzam don haka sai ya ɗaure kanshi a matsayin shan ruwan zamzam zalla saboda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ma'u zamzam ta'amu tu'min abinci ne na haka ruwan zamzam da zaka zauna baka cin komai baka shan komai sai shi kadai kake ainihin sha to insha Allah ta'ala yunwa ba za ta buge ka ba domin a cikin shi yana dauke da sinadaran abinci shine ma'u zamzam ta'amu tu'min a wata riwaya ma'u zamzam lima shuri balahu wacce manufa ta sa ka sha ruwan zamzam don ka samu ilimi don ka samu mulki don ka samu kuɗi don ka samu lafiya ma damar ka sha da wannan manufa za ka ainihin samu biyan bukatarka ibn al-qayyim ya zauna yana ainihin shan ruwan zamzam bayan tsawon lokaci ce sai ji Allah ya watsakar da shi daga dukkan waɗannan cututtuka don haka ruwan zamzam yana wannan magani ba wai sai ka je can ba ruwan zamzam yana wannan magani ko da ainihin wato a nan ne ba wai sai a can ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan kun fahimci waɗannan bayanan jama'a sai ku gane malam yana cewa ne mun jaraba mun ga ya tabbata wasu mu ma sun jaraba sun ga abin ya tabbata wa ra'ayina da wa ta taf'alu ma la taf'alu al-adwiya kuma irin waɗannan addu'o'i da waɗannan ayoyi da annabi yake bayarwa kai mun gwada su ma mun ga cewa suna aikata abubuwan da magungunan da ake sha ko ake shafawa ba su da tasiri irin nasu bal tasirul adwiyatul hissiyya indaha bi manzilati adwiyatit tarqiyya inda al-atibba kai yace wani lokacin ma magunguna na sha ko na shafawa sai sukan koma kamar matsayin magunguna na ainihin 'yan tsubbu kamar yadda likitoci suke ɗaukar maganin 'yan tsubbu baya biyan bukata ko to wani lokacin magunguna na sha ko na shafawa sai su zama ba a bakin komai ba ta wajen addu'a kaga ana ta shafe-shafe ana ta shafe-shafe da zaran malami ya zo ya kama hannun ya ce bismillahi lazi la ya durru ma asmihi fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim kenan sai ga hannun ya saki da ko an shafa kaza an makala kaza an fusga an fusga an fusga hannun ya ki saki da yazo ya ce Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi anta shafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama da gini can gwamnatin jihar Naija ta yi a Sulaija a wurin wani kankar meman dutse a bakin hanya in zaka shiga garin Zuba ya gagara a shiga an je duk abin da za a yi an yi abu ya gagara na ce a samu wani alarama a bashi ya shiga shi da almajiran shi kan za su shiga su zauna a samu wani malami makarancin allo kawai shi kenan ba ruwanku ku bashi kawai amma sai an rubuta takarda kun bashi har abada yawa bayan koran muku aljanin ba kuma ku zo ku kore shi <laughs> sun yi haka adamawa jama'a hanyar jami'ar mu akwai wani wuri hatsabibin wuri wani malami ya taso daga cikin garin yola ya zo ya gyara wurin shi kenan ya kafa ainihin bukkuna da shi da almajiran shi nan suke wuni su kwana ba abin da ya same su wani nunazzilu min alkur'ani ma kuwa shifa'un wa rahma sai da aka wuri yi lafiya sai aka zo aka kori malami suna nan sun yi gidan mai da dankara dankaran gidaje sun kore shi saboda haka gwamnatin jihar Niger wannan wuri da aka aje shi tsawon shekaru ga gini an yi mai tsada amma abu ya faskara ba komai bane aljanu ne da ke kai da gefen dutsen nan suka dawo suka tare to samu wani alaramma a bashi wannan wuri kyauta a rubuta takarda komai da komai in ko ba haka ba a bashi on contract don shiga zai yi aiki zama zai yi amma zaman da za su yi tun da za su koran muku aljanu ne eh yanzu inda amerikawa za su iya koran waɗannan idan da 'yan ta'adda ne ba kudi za a biya amerika su zo su harba bindiga ba su kore su to alaran ma shi ma nashi bindigogin zai harba d-bomb da'awa bomb kenan quranic bomb to shi kenan a samu wani alaran ma a sa a ciki ina tabbatar muku da cewa ko shakka ba ne wallahi da za a samu wani alaran ma makarancin alkur'ani a bashi wurin ya shiga da shi da almajiran shi kullum yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal mutawakkil ba abin da zai same su za su shiga salin alin yara su samu wurin karatu su samu wurin bacci su samu natsatsan wuri amma ya zama an mallaka alaran nan shi har abada kagan ba dan keta ba da sai a haka dan yanzu wurin yana nan gashi nan ba wanda zai amfana amma fa an dade ana bin wannan fomula a Najeriya Barin fassara muku ita in aka haifi yarinya mai isko kaiwa ake ba malami ta malamai ma ake ce mata tun tana karama malam yana aure ta sai kaga ta yi lafiya saboda haka an dade ana bin wannan ka'idar amma wannan da yake ana ganin an kashe miliyoyin kuɗi an yi an fahimta jama'a to Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka malam yake cewa wa jarin ala kanunin hikmatin ilahiyya yace kaga waɗannan maganganun da muke faɗi dukkan suna gudanuwa ne a bisa tsari na hikimar Allah maɗaukakin sarki laisa kharijan anha waɗannan abubuwan da muke faɗi fa ba sun fita daga tsari ne na ainihin wato hikimar Allah ba walakin al-asbaba mutanawwi'a sai dai sabubba nau'i nau'i ne kun gane magana da malam ke nufi akwai inda zaka shafa habbatu sauda din ta kici akwai inda za ka shafa zaitun ɗin ma amma da ka zo ka rike ka yi ayatul kursi ko ka karanta fatiha sai ga ya watsake shi ne sai ma yake nuna maka tare da cewa habbatus sauda ɗin ko zuma ɗin daga wurin allah ne amma kuma sabubba sun sha bamban na waraka don ajiyar mun ji cewa maganin in baka yi shi daidai da yadda ya kamata ba sai zama ba zai kai zuwa ga bukata ba an fahimta jama'a kenan yanzu abin da ake nuna maka daga cikin atibbun nabawi din ko akwai abin da ba na ci zaka bayar ko na sha ba akwai abin da yake addu'a ce zaka bayar akwai abin da yake shi mara lafiyan zaka sa ya rinka yi akwai wanda zaka sa a rinka mishi ko kuma kai kai mishi jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka sai ce fa innal qalba ita dai zuciya mata tasala bi rabbil alamina duk sanda ta zama tana da alaka da Allah ubangijin halittu wa khaliqid da'i wad dawa ta tana da alaƙa da Allah mahalicin cuta da maganin cuta wa mudabbir tabi'a kuma tana da alaƙa da wanda yake jujjuya dukkanin ɗabi'u wa musrifiha da kuma wanda yake sarrafa al'amura alama ya sha ga wanda ya so kanat lahu aduyatun ukhra ghayra al-aduyati allati yu'aniha al-qalbu al-ba'id minhu to irin wannan zuciya za ta ainihin wato samu magani maganin da zuciyar da ta nisa da Allah ba za ta iya samu ba to kaga nan kuma abin da ake nuna ma tare da cewa an ce za a iya karantawa kafiri da wanda ba musulmi ba da wanda yake sakaci da addini da sauransu ko amma na nuna maka karfin tasirin ayoyin Allah kuma ya fi akan waɗanda suke biyayyar Allah sai ke cewa al-mu'ridu anha anhu wato karfin zai zama ba shi da tasiri ga wanda yake bijirewa daga Allah wa kadu ulima domin sanannen abu ne annal arwa mata qawiyat su ainihin zukata duk lokacin da ya zan suna da ƙarfi wa qawiyatun nafsu wa tabi'a sannan rayuka da kuma hali ya zama shi ma yana da ƙarfi ta'awana ala daf'i da'i wa qahrihi waɗannan in suka haɗu sukan ainihin taimaka wajen rinjayar ainihin wato cuta da kuma ainihin galaba a kanta fa kaifa yunkiru liman qawiyat tabi'atuhu wa nafsuhu wa farihat ko min bari'iha wa anasiha bihi wa hubbiha lahu wa tan'umiha bi dhikrihi malan yake cewa ta yaya ne za a yi inkari cewa alqur'ani zai yi tasiri ga wanda ainihin wato tabi'a shi da ran suka zan suna da ƙarfi sannan ainihin zuciyar shi ta zama tana far'a tana farin ciki da kusanta Allah sannan yana samun natsuwa in ya kusanci Allah saboda soyayyar da yake ga ita ga Allah da kuma irin yadda yake jin daɗi in ya ambaci Allah ha kulle kulliha ilaihi da kuma ƙarfin wannan zuciya gaba ɗaya karkata zuwa ga Allah wa jam'iha alaihi da kuma tattaruwar zuciyar ga Allah wasti'anatiha bihi da kuma yadda zuciyar ta haɗu tana neman taimako a wurin Allah wata wakuliha da kuma irin dogaran da ita zuciyar take da shi alaihi ga Allah Allah ya kuna zalika laha min akbaril aduya yaya za a yi inkarin cewa waɗannan ba zai zama mafi girman magani ga irin wannan zuciyar ba ko kun fahimta jama'a wato ma damar zuciyarka ta karfafu ka dogara ga Allah ka samu natsuwa kana son Allah kana da yaƙini cewa da zarar an ambaci Allah shi shikenan bukata za ta biya yaushe za a ce irin waɗannan addu'i da magunguna ba za su yi ƙarfi ba wa an tujiba laha hadhihi kowa, daf al'alam bilkulliya ya za a yi irin wannan ƙarfin imani da ƙarfin rai ba zai iya tunkuɗe jin raɗaɗin ba gaba ɗaya wala yunkiru haza illa ajhalun nas ba wanda zai inkarin haka sai wanda ya fi kowa jahilci daga ainihin cikin mutane ku duba jama'a mabiya addinin annabi isa su kansu sun gaji wannan rukuya a wurin annabi isa domin rukuya tana daga cikin mu'ujizoji mafiya girma da allah ya baiwa annabi isa alaihi salatu wassalam to sai dai a yanzu ya bayyana ga da yawa daga cikin kiristoci suna ainihin da'awar cewa suna iya casting demons suna iya fitar da aljanu da iskokai da sauransu gaskiya wasu wallahi karfin imaninsu ne da wannan addini da kuma irin addu'o'in da suke yi amma wasunsu ko suna kauce hanya suna tafiya wurin 'yan tsubbu da bokaye suna samu wasu irin abubuwa da suke kira power wai zai je samo karfi sai zo coci yana wa'azi yana nuna ire-iren waɗannan abubuwa a hali da ƙarshe sai al'amuran su bayyana cewa ƙarya ce kuma damfara ce Shasa, duk inda ka je bookshops ɗinsu za ka samu littattafai masu yawa dangane da how to cast demons yaya ake kora aljanu yaya ake karya asiri suna da ire-iren waɗannan da yawa saboda ilimi ne daga cikin ilimin annaba wanda annabi isa ya ainihin kaɗaitu da ya zambaiwa gare shi kuma a cikin bible ɗin da yawa za ka ga akwai labarai ire-iren waɗannan na annabi isa alaihi salatu wassalam waɗanda suke nuna ainihin yana yin rukuya din to idan har kirista zai tsayu ga imanin shi da wannan addinin zai iya yi domin ai ba dukkan addinin annabi isa ne lalace ba akwai abubuwa da yawa waɗanda suke ingantattu don haka malam yake cewa babu wanda yake inkarin tasiri na addu'a da ƙarfin imani cewa zai iya koran aljani ko kuma zai iya ainihin karya asiri wa aghlazuhum hijaban wanda dukka ga ainihin yana musu wannan to ya fi kowa ainihin wato kariya da duhun kai wato yana ci an kare shi daga ilimi yana cikin duhun kai an gane sannan wa aksafuhum nafsan kuma ya fi kowa ainihin wato duhun zuciya wa abaduhum anillah sannan ya fi kowa nisanta Allah wa an haƙiƙatil insaniya sannan ya fi kowa nisantar haƙiƙanin yadda ainihin ɗan adam yake domin barin gaya ma wani abu idan ka fahimci abin da mala yake nufi game da wannan insaniya yana nufin psychologically ma ana iya fada ko kora aljanu misali idan ka je shiga garin kano akwai wata gada da ake kira gadar tamburawa sanda ake yin wannan gadar a yanzu wadda ake binta a yanzu tagwayen gada ce za ga ga tsohuwa ta dacan colonial bridge to wannan sabuwar gada inda ake yin ta ta tamburawa akwai wata tsamiya gagararriya bishiyar tsamiya gagararriya an yi an yi ta gagara saruwa idan aka tumbuke ta sai a dawo a samu ta koma sai wani bature ya zo da gajeren wandon shi ya sha ta ba ya busa ya buga kan shi tukuna da ya fito ya ja ka tafi ya rivers ya doka da ya ɗibi wannan ainihin wato tsamiya suka yi dawa ya tafi sai je can ya watsar da ita shikenan kawai sai ce a zo a yi abin da za a yi shikenan hanyar to kaji ta yi sha ma'ar nan ba a yi kursi ba don haka ku kiyaye da ƙarfin rai ko ana iya fada da aljanu yakan iya faruwa haka amma mu abin da muke cewa da karfin imani ya fi da karfin rai to amma abin da ibn al yake nufi in ma kayi musun cewa karfin imani ba zai iya kora aljanu ba sai ce to ai ba ma imani da Allah ba kawai karfin rai ma yana iya kora aljanu yanzu da nan za mu fita karatu sai a ce maka ai ga wani aljani a lungun nan sai ka ce ya zo ɗin kana nan naɗa ƙafa ya ga ka biyo shi a guje gudu zai yi amma asali ƙur'ani ya bayyana mana asali da can aljanu ke tsoron mutane a lokacin da mutane suka lalace ne sai suka dawo suna tsoron aljanu shine Allah ya ce zaduhum rahaqa sai suka kara musu girman kai saboda haka kenan in ka duba dubi abubuwan da wasu waɗanda ba musulmi bane da wasu waɗanda suke surkulla ne suke bizi abubuwan da suke a dazuzzuka da sauransu yanzu dangin mu fulani da ke cikin daji da yawa ba addini suka sani ba da yawancinsu ba sa kula da ainihin zikirori da makamantansu amma ka san cewa suna abubuwa na ban mamaki game da aljanu karfin rai ne da taurin rai to sai ibn al-qayyim yace ai wanda ma ka kaje yana inkarin cewa wai za a iya karanta aljani za a iya karanta qur'ani a kori aljani ko za a iya karanta ainihin alkur'ani a tarwatsa asiri wanda ma kaji yana inkarin haka to ma bai san yadda ɗabi'an mutum take ba ku kiyaye mutum idan ya turje yana koran maciji ba tare da wani magani ko ta ayatul kursi ba maciji idan ka turje kana iya kore shi amma matsalar ita ce ana ainihin firgita ka ne game da abu tun kafin ka gan shi an fahimta jama'a idan aka firgita ka game da abu tun kafin ka gan shi to da zaran ka gan shi wancan firgicin sai dawo zama maka tsoro sai ka kasa katabus ko kun fahimta jama'a saboda haka malam yake cewa wa sanadhkuru insha Allah as-sabab allazi bihi azalat qira'atul fatiha da al yace in Allah ya so nan gaba kai hakuri kadan za mu bayyana maka sababin da ya ja karatun suratul fatiha ya cire ainihin dafi na kunama anil ladir daga wanda ta harba allati ruqiya biha wanda ainihin wato aka yi ruqiya da shi ya zo a cikin hadisi sahihi ko hasan wanda al-imamu tabarani ya ruwaito a littafin shi al-kabir annabi yana sallah wata rana sallallahu alaihi wa alihi sallam sai kunama sai ta zo ta harbe shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace Allah wadaran kunama ba ta bar mai sallah ba ba ta bar mara sallah ba sai sa ka ɗibo mai gishiri sai zuba a ruwa sai ya rinka dangwalo ruwan yana shafawa a inda karin kunama yake yana karanta kulhuwallahu da falak da nas shikenan kafin ya kammala karanta shi kenan zafin karin kunama ya fadi anan kaga in ka ce karfin gishirin ne sai kuma a ce maka to karfin karatun suratul fatiha din fa an fahimta karka manta kari wani abu ne wanda yake kamar guba to yanzu abin da ake nuna maka da za a yi wa mutum asirin da ya ci ko ya sha ko ya sa a jika da za a zo ana karanta mishi alkur'ani asirin zai iya zuwa yana karyewa kana ganin abubuwa na fita ta hanyar amai ko ta hanyar gudawa ko ta hanyar zufa ba tare da kai mai maganin ka ba shi komai ya ci ba ƙarfin karatun fatihar ne da ƙarfin alkur'ani ya lalata wannan abin da ke ciki yake ainihin zubar da shi Allah ya ji kammala Ibrahim bawa mai shinkafa bayan wancan lokaci jama'a yana da wani aboki wanda ke ƙasar Katsina ya yi fama da asiri asiri mai ƙarfi a wannan lokaci har ya kai dukiyoyin shi da waɗanda suka yi mai asirin suka riƙe har sun mantar da shi kasancewa matsafa suna da irin wannan asirin? na'am suna da irin wannan asirin a ci bashinka sai a je a maka asiri sai ka manta a je a karɓi bashi a banki sai a je a yi asiri sai manajan banki da ma'aikatan sai su manta da wannan da ya ci bashin ko ka san haka? in baka sani ba insha Allah ni na san haka kuma na ga haka don an kawo wani babban manajan banki wuri na fiye da shekara sha biyar da ta wuce irin haka ta faru suka ci bashi ya tsaya musu lokaci ya kusa ya fara tuntuɓar sai suka yi asiri da suka yi asiri sai ya manta to asiri kuma yana da illa ta side effect za a yi maka asiri don kaza zai iya haifar maka da wani abu da haka sai zama gaba ɗayan lakar jikin shi sai ta mutu gaba ɗaya sai ya samu paralysis ba inda ke motsi a jikin shi sai ido hakika lokacin da aka kawo shi gidana da na tausaya wa halin da yake ciki sai na ce su koma da shi kashe gari na bi su zuwa kano wallahi al'azimi jama'a za ku yi mamaki an ɗauko shi ne rangaranga aka mai da shi haka rangaranga da na je na fara mishi karatun alkur'ani ko ruwan wanka ban hada mishi ba karatun alkur'ani zalla na fara mishi kafin la'asar ya watsake a lokacin ne ya fara faɗin wasu abubuwa to haka wancan abokin mala ibrahim bawa mai shinkafa ya faru bayan da shi ya gaya mana cikakkun bayanan abubuwan da suka faru muka fahimci akwai asiri na haɗa mushi ruwa na addu'a ya je shayi wanka ranar da muka so za mu zaman ba na manta ranar juma'a ce ya zo daidai ina karantar da mata sayi bukhari a masallacin muciya na ce zauna ya jira ni zauna na sake haɗa mushi ruwa ya sake wanka bayan an yi ainihin wato sallar juma'a da je na fara mashi karatu da jikin shi ya rikice to ba mu samu ainihin wato Allah ya lalatar da wannan asiri ba sai kusan karfe goma na dare to a daidai lokacin da asirin ya tashi karyewa sai ya rinka fesar da wasu abubuwa kamar dusa yadda ka san injin nika yana feso da dusa haka ya rinka feso ta da baki bayan da ya gama sannan sai ya fara fitar da wani abu yadda kaga ice cream shikenan daga wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ya bashi sauki sai ji jikin shi gau sai ce aiko ran nan a gida zai kwana na ce a ba daidai ba ne ya tuka mota sai muka sa ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar mu suka tuka shi suna tafiya sun kusa giwa sai yake tunowa ya ce akwai gini da ya fara wuri kaza yau shekara goma sha sai yanzu ya tuna ya ba wa na jali ya buɗe kemis sai yau ya tuna ya ba wa na kaza ya ba wa na kaza za su taho da daddaren nan sai ce a sai gari ya waye ya kai su waɗannan wuraren suka je sa gari ga gini ya zama kango wannan asirin shi ake kira kuciya irin waɗannan abubuwan jama'a to yanzu ka ga ka duba wannan menene tasiri ne na alkur'ani tasiri ne na alkur'ani kuma ikon Allah tun daga wannan lokacin Allah ya warkar da shi har zuwa bara da muka yi magana a waya ya ce wallahi ko ciwon kai bai sake yi ba tun wannan lokacin wannan da yana nuna maka tasiri na saƙon da Allah ya turo annabawa da shi ana nan a wannan halin a duniya turawa da kansu suka gano cewa wannan alkur'ani da ake karantawa ya sha bamban da duk wani abu da ake karantawa sai suka fahimci cewa hakikanin al'amari akwai nau'in mahaukata mahaukatan da duk yadda aka yi musu magani ta hanyar likitancin psychiatric abin baya sassauci sai suka ɗauki mataki sai ainihin a ɗauki rediyo sai a danna kaset na alkur'ani sai a saka shi a ɗaki ya gama buge-bugen duk da zai wani lokacin ya buge rediyon da sai gano sai suka koma sai suka yi ɗakuna computerized sai zama ɗaki ne amma za a haɗa mishi lasifikoki na kwamfuta sama da ƙasa dama da hagu ko ta ina in abu ya gagara kawai sai su ɗauki mahaukaci sai su jefa ɗakin kawai sai su rufe ya gama buge-bugen shi kaf ƙur'ani ya bubbuge aljanun dole su fita su ba shi wuri haka ji ya fara cewa ku buɗe ƙofa ce to kawar ke ne eh to sai a ce shi nan shi kenan tisiri kawon ka karanta littafin burhani shar'i na shekul allama ali hassan ali abdulhamid al-asari duk kawo waɗannan abubuwa a daidai lokacin da ake karatun alkur'ani wani na izgilanci saboda yana ganin cewa shi ba musulmi ba ne kun ji wasu waɗanda yake suna can ba musulmi ba amma sun gane sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta ya yatabayyana lahum annahu alhaq karshe malam yace fa hadhani naw'an waɗannan abubuwan da kaji mun faɗi ko nau'i biyu ne min at-tibb nabawi daga cikin likitancin annabi ko dai a bada magani ko a yi addu'a waɗannan duk daga annabi aka samu sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yace nahanu bi haulillah natakallamu alaihima bihasbil juhud wattaqa mu dinnan da karfin Allah da dabara Allah za mu yi magana akan waɗannan magungunan na annabi a cikin wannan littafi ko dai a ɗau wani abu a baka ka ci ko ka sha ko kai wanka ko kuma addu'a ya ce za mu yi wannan da gwargwadon iko da ƙarfi da Allah ya bamu wa mablaghi ulumina da kuma gwargwadon yadda ilmominmu suka kai alkasira duk da ilmominmu takaitattu ne wa ma'arifina almutalashiya jiddan da kuma saninmu wanda yake fake-fake ne sanin namu ba komai muka sani ba wa buda'atuna ja dan ilimin namu ma ba koman kowa ba ne. wato abu ne wanda yake wani dan wato kamar zaka iya cewa tsohon yayi walakin na, walakin na sai dai malam ya ce sai dai kuma nastauhibu man biyadihi alkhaira kulluhu min fadli muna neman baiwa daga wanda alheri gaba daya a hannun shi yake daga falalan shi yayi mana fa innakul aziz domin shi Allah gagararren sarki ne kuma buwayayye ne alwahabu kuma Allah shine mai baiwa to muna roƙon Allah mu ilimin mu bai kai ba amma ilimin Allah ya kai mu ilimin mu gazajje ne ilimin Allah cikakke ne Allah mai baiwa ne muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mana baiwa da haka mu rubuta wannan littafi jama'a ƙarshen abubuwan da na so in karanta mana kenan daga cikin wannan ɓangaren littafi mai suna zadul ma'ad ɓangaren shi mai suna atibbun nabawi wato likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda ainihin wato waɗannan likitocin sun sha bamban da dukkanin wasu likitoci jama'a kamar yadda na ce na karanto mana wannan ne a matsayin mukaddima muƙaddima ta share fage wadda ainihin ka iya gane cewa magungunan da ake faɗi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to gaskiyar lamari sun sha bamban daga duk wani magani da ainihin ake faɗi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka dan takaitaccen bayani kaɗan da ya rage dangane da abu na biyu da ne alkawarin zan yi inda ainihin Allah maɗaukakin sarki ke cewa wato baiwa da Allah madaukakin sarki wa bani Isra'ila wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa salwa ita ainihin salwa kamar yadda mannu take aka salwa take salwa ba nau'in tsuntsu ba ne guda ɗaya, wannan yana daga cikin abin da ya wahalar da hatta wasu daga cikin malamai da suka rubuce-rubuce dangane da alhayawanat ka duba littafin kitabul na kubra na ainihin addamiri waɗannan malamai sun yi bayanai dangane da nau'ukan dabbobi da tsuntsaye to wasu sun rinka tantama akan cewa shin salwa ita ce fakara ko kuwa salwa tantabara ce ko kuwa salwa ita ce kazan ruwa to abinda nake so ka fahimta kamar yadda ainihin Allah yake cewa wa anzalna alaikumul manna muka ce manna kawai asali baiwa ce amma baiwa ce ta abubuwa masu yawa tun daga nau'in itatuwa da kuma ainihin nau'i na ainihin wato wasu abubuwa da ke zuba daga jikin wasu ganyayyaki haka ita ma wannan salwa wannan fakara da makwarwa suna daga ciki wannan fakara da aka kawo a yanzu wadda yake asali za ku yi mamaki idan na ce muku tushenta daga ƙasar bani isra'ila ne wannan ainihi 'yan tsuntsuwa da ake kawo yanzu ka ji suna ta jawabai a kanta a rediyo daga ƙasar israel aka samu ta kaga kai yanzu da ake wannan karatu kaga ka gane alaƙa cikin gaggawa tunda asali kaji baiwa ce daga cikin baiwar da allah maɗaukakin sarki yawa ainihin yahudawa babu shaka tana da amfani mai ɗimbin yawa a jika kuma tana da magunguna masu ɗimbin yawa waɗanda ainihin ake amma kamar yadda na gama da ike tibbin nabawi ba tibb ne a sha'abi ba ba magani ne na gargajiya ba don haka ba a ce maka kaza ɗauki kai kaza kaza ɗauki kai kaza sai dai bari ka ji kwanta ya fi amfani ga yara ƙanana tun daga jarirai waɗanda suka fara cin abinci har zuwa waɗanda za su kusanci shekaru arba'in kwan ya fi amfani kamar yadda namanta kuma ya fi amfani ga wanda ya kai shekara arba'in zuwa sama shan ƙwanta ɗanye ya fi a ci shi da faffe balle soyayye ka kiyaye wannan sannan in ka tashi cin namanta ka dafa namanta kuma ya fi ainihin ka soya namanta to wannan takaitaccen bayani na ainihin amfanin ita wannan salwa da zan yi mana kenan amma kamar yadda na ce nau'i nau'i ce sannan kamar yadda da yawa naman tsuntsaye yake da matukar amfani wajen gina jiki da samarwa da jiki ƙarfi da ainihin wato ƙarfafa ƙasusuwa na ɗan adam to wannan ainihin nata ya ɗari na sauran tsuntsayen sai dai kamar yadda na ce abin sha'awa da mamaki a nan ba wai wannan fakara ce kaɗai da ake kawowa ba kaga makwarwa nau'i ce na salwa kaga tantabara nau'i ce na salwa kaga kazan ruwa nau'i ce na salwa to waɗannan suna daga cikin nau'ukan da Allah maɗaukakin sarki ya sauka wa bani Isra'ila a matsayin baiwa da muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da amfanar da mu da wannan baiwar a takaitan takaitawa jama'a a iya nan zan tsaya dangane da tattaunawa game da waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala masu tambaya sai su gabatar da tambayar su in muna da sararin lokaci sai mu ci gaba inda Allah yake cewa wa iz qulna dkhulu hadhihi alqarya na alaikum assalam na na abu sa'idu na khudri ai ne sahabi ko na'am na'am abu sa'idu na khudri na'am na'am wa alaikun salama na'am to ya za a yi kaga hausa to kaji ko gangan zomo ko kuma kuke kiranta eh amunu ya kaga zage zagin kauye ne ku can kuke nesa tsakanin katafawa kuke da <laughs> abubuwa <laughs> na to kun ji don haka zage zage da ke saudan zaria amunu ko kuma gangan zomo eh shi ba zazzagin kudancin zaria ne na wa alaikun salam wa rahmatullah نعم نعم bai halatta musulmi ya je wurin kirista don a deliverin nashi ba saboda yana da wata cuta abinda suke kira kenan sai kaga an ce ai ya je wani coci ne an yi deliverin din shi akwai lokacin da pastor chris ya ruda lagos a wata coci tashi ya ce duk wani gurgu da ke garin nan a kawo shi yau zai warkar da shi ya ruɗa mutane mana aka yi ta ɗibo guragu a tan tebur ana zubewa ko kwaya ɗaya bai warkar ba ya gama hayaniya aka tashi aka tafi gaskiyar lamari jama'a ba daidai ba ne musulmi ya tafi wurin waɗanda suke ba musulmi ba ne domin neman rukuya irin wannan karka haɗa abin da likitanci likitanci daban amma waɗannan abubuwan abubuwa ne da ba a iya fassara yaya suke yin su saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin ahmad yana cewa inna ruqa wat tama'ima wat tiwala shirkun annabi ya ce yin ruqya kafirci ne sai suka yi marmaza suka ce inna kunna narqi fil jahiliya to ka ce kafirci gashi kuma muna tun a jahiliya sai ce a rizo alayya ruqakum ku faɗa min yadda kuke da suka faɗa sai ji abubuwan da suke faɗi kalmomi ne na roƙon Allah da sunan Allah sai ce la ba asa bin ruqya ma lam takun fihi shirk babu laifi ga ainihin rukuya ma damar babu shirka a ciki Ɗan uwa wace shirka ta wuce ana yi maka tofi ana cewa in the name of Jesus da sunan Yesu almasihu haza shirk bi aini shirk bi aini wannan ita ce asalin shirka don haka ku kiyaye asalin ruƙuya imma ambaci sunan Allah shi yasa malamai suka ce abin da ya fi cancanta ma a yi ta da larabci don ya zama malamai larabawa su san menene ake faɗi don kai ya zama wasu abubuwan da ainihin yi din yake yi ya zama shi yana ganin ba komai amma da za a juya ma'anar abin da yake nufi sai a ji ainihin abubuwan sun ɓaci misali a ƙasar hausa akwai rukuya wadda ainihin 'yan bid'a daga cikin 'yan tsubbu suke yi sai ka je sai ka je yana cewa ajib ya saka ya ilu za ka je yana karatun alkur'ani ne yana karatun yasin wal da ya karanta sai ka je ya ce ajib ya kanka ya ilu ajib ya saka ya ilu sai ka rudi cewa ai qur'ani yake karanta amma wannan ajib da yake cewa ya saka ya'il sunayen manya-manyan aljanu ne yake roƙon su su amsa na haka ita yasin din da yake karantawa bonono ce yake kawai dan ya ruɗe ka cewa da ƙur'ani yake magani amma ba da yasin din ba ce na fata an gane saboda haka wajibi ne a kiyaye jama'a duk wanda zaka je wurin shi da nufin ya maka magani babu laifi ka je ma damar musulmi ne amma kuma ya zama al'amuran a sarari suke kaga da yanka ji an ce maka a samo dabba kaza mai launi kaza mai kira kaza ko mai halitta kaza a samo bakar kaza mai harara garke a samo kaza wake-wake a samo farar kaza ko a samo butsa ko a samo farar agwagwa a ɗaure ta a jikin rijiya to duk wannan an kama hanyar bata don haka ku kiyaye da zai ce maka za a siyo dabba ka za a yanka sai a tarbi jinin sai a shafa a jikinka ko inda ke maka ciwo duk wannan kasancewa dan tsibbu ne da zai ce maka wannan maganin idan ka shafa shi kakkai alwala har tsawon yini guda ko kwana ka za dan tsibbu ne da zai ce maka kaga wannan turare ne ka je kai hayaki to ka tabbatar da cewa dan tsibbu ne da zai ce maka menene sunanka ya sunan mahaifiyarka to kasancewa wannan dan tsubbu ne da zai ce kawo wuri kaza na jikinka a sa reza a tsaga ko wata aska sai ga an dangwalo jinin an shafa shi jikin wata takarda ko an hada shi da wata tawada ana rubutu duk waɗannan ayyuka ne na tsubbu waɗanda yake insha Allah idan muka sanya karatun littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashrar za mu zo za mu bayyana waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala da gwargwadon yadda bukatuwa take da gwargwadon kuma yadda irin waɗannan barnace-barnace suka yi yawa a wannan zamani Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na barin ɗanyi wani tambihi ku yi haƙuri jama'a littafin fibbin nabawi da na rike nusakh na littafin tibbin nabawi da yawancinsu waɗanda suka buga su sun yi da'awa ta haƙiƙi ne amma ba samun taba'a ko nuska mu haƙaƙa tana da wahala ce sa muke fatar Allah maɗaukakin sarki taimake mu malam mashhur ya fita mana da littafin at-ta'liqatul jiyad ala zadul ma'ad na babban malamin hadisin duniya Muhammad Nasiru Dinar albani ya yi ta'aliki da tahqiqi da takhrijin littafin zadul ma'ad yau kusan shekara 60 da ta gabata ya sanya wa littafin at-ta'liqatul jiyad ala zadul ma'ad insha Allah a lokacin da za a buga wannan littafi shine za a samu taba'ar littafin da ake fata a same ta a bisa yadda ta dace za ku ga wasu wuraren ina karantawa kama ainihin ar-ruhaniyya dinnan ar yasa za ku ga haka na karanta ji yasa wasu wuraren gashi wani ya rubuto takarda kaza kaza a karba da hakuri yasa inda asalin karantar da littafin na zoyi ina tsayawa ina ta haƙiƙin ainihin wato abin da zan karanta wannan yana daga cikin matsalolin da galibi littafan musulmi suka samu kansu masu buga waya-waya suke simar maza su buga za ga an yi da'awar ta haƙiƙi amma wannan nuskar da na rike gashi ana cewa haƙaƙa nususahu wa allaka alaihi addani ibn munir ali zahawi ashe an ce a gita haƙiƙin lakin ainihin ta haƙiƙ na fata an fahimta lamu daukakin sarki kiyaye na malam na'am na'am haka duk yana daga cikin kurakurai a sabuwar taba ta sarumul battar sai da ya kawo waɗannan abubuwa ya jan kunne a kansu asalin hayaƙi ɗin hanya ce daga cikin hanyar korar aljanu da shaidanu hanya ce daga cikin hanyar wargaza asiri amma ta 'yan tsubbu da bokaye saboda haka ba hanya ce ta shari'a ba abin da ya faru jama'a sai mun zo karantar da littafin sarimul battar ɗin insha Allah zan ware wata kanta a makarantar nan zan fito da littafai nau'i biyu nau'in farko su ne littattafan rukuya ingantattu sannan zan fito da littattafan 'yan tsubbu da littattafan matsafa da littattafan bokaye ba don kuma ba saboda zai rinƙa maganganu ne ishara a kai za ku ga cewa abubuwan akwai inda suka yi kama Allah ya sa ku kiyaye a lokacin da nake karantar da sarimul battar din a muciya sai da ne wasu bayanai waɗanda yanzu ka je ka samu gashi nan an sa asidina guda uku ko hudu daga cikin bayanan da ne ilmun nujum annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun karanta a cikin wani hadisi a wannan littafi na sarimul batar ya la'anci masu ilmun nujum menene ilmun nujum menene kuma ilmul hisab waɗannan ilmomin sun yi kama da juna amma ilmin nujum ilimi ne na bokanci amma ilmun hisab ba shine ilimin taurari don haka ba a fassara shi da yadda ka gan shi ka ce ilmin nujum ilimin taurari a'a shi wannan ilimi na ainihin wato tsubbu ne da bokanci shine za ka ji an ce ranka ya daɗe eh, da na zo gidan nan naka na ga 'ya'yanka guda uku na ga ɗaya tauraruwar shi tana haske ɗayan kuwa tauraruwar shi ta dishe wanda duka jena wannan ɗan tsubbu ne to ilmun nujumi kenan to akwai ilmul hisab to ilmun hisab kuma shi ilimi ne wanda yake ta hanyar shi ake gane yanayin ruwan sama yanayin zafi halittun rana da makamantan tafiyar taurari da makamantansu waɗannan ilmomin a matakinsu na farko suna kama da juna kamar yadda duk wanda ya karanta sciences ya san akwai inda yake maths yake kama da physics akwai inda yake kama da chemistry akwai inda yake kama da waɗannan abubuwa statistics za ga yana kama da mathematics idan kun fahimci wannan sai ka je ka koya sannan za ka iya tantancewa to musibar da ta faru gare mu jama'a a najeriya dama akwai littattafan 'yan tsubbu da yawa ina gaya ma ka je duk wani mai sai da littafi a nan cikin kasuwar zariya samu dattawa cikinsu ba waɗannan yara ba samu alaramma samu mala ibrahim ka tambayi waɗannan idan na je shagunansu in na kai hannu zan taba wani littafin har dafe hannuna suke sai ce a akara maka nan ba irin naku bane na neman tuwo ne littafan tsafi ne da na 'yan tsubbu shamsul ma'arifin kubra da ainihin makamantansu a nan waɗannan littafan dama suna nan birjik shiga kasuwar kurmi shiga wurin su umar matazu littattafan Abdul abdulfatah suna nan zankame a cikin kasuwar kurmi to me ya faru lokacin da aka zo aka fara rukuya sai aka fara shigo da littafan rukuya najeriya to galibin matasa waɗanda suka yi alkafura suka shiga cikin harkar rukuya ba tare da sun koya ba idan suka je siyo littattafai na magunguna sai ana ɗibo irin waɗannan ana haɗa musu kun ji matsala ta farko da ta faru matsala ta biyu kuma ta faru daga tushe lokacin da matsalar rukuya ta yi karfi a ƙasar masar masu rubuce-rubucen su ma sai suka fada irin fitinar da aka fada cikinta a najeriya ita ce sai suka koma suna ɗibo wasu abubuwa na littattafan 'yan tsubbu suna kawowa a cikin littattafan rukuya idan ka haɗu da wani matashi ka ce mishi kaza ba sunna ba ne bai yi daidai da addini ba a wajen magani sai ce ai a littafin rukuya ne na samu ka ce mishi ko da a littafin rukuya ne ba daidai ba ne ba zai iya ainihin tantancewa ba shi yasa a yanzu haka wahid abdulsalam bali yana nan yana wani aiki Shi ne yana aikin rubuta littafi guda dangane da ma'auni game da littafin rukuya waɗanda suka cika duniya a yau ya tattaro da yawa daga cikin ire-iren waɗannan littafai ya zo yana ainihin bayyana wa musulmi cewa wannan littafin mai littafin ya rubuta shi da littafin da nufin littafin rukuya ne amma kuma yana daga cikin littattafan da suke ɗibowa daga cikin littattafan tsafi da sauransu a nan makarantar nan muna da irinsu akwai wani abdulbar ya rubuta littafi bida'ul mu'alijina bil qur'an bid'ar masu yin magunguna da alkur'ani ire-iren waɗannan littafai kuna buƙatar ku karanta su ku ga yadda abubuwan suke shi hayaƙi yakan faru ɗayan abu biyu ne ga mara lafiya na cutar aljani ko asiri akwai nau'in hayaƙin da yake zama irda'i ne ga aljanin shine ana shaƙawa ne don in aljanin ya ji ƙanshi to sai ya haƙura ya fita ko kuma ainihin ya lafa daga cutar wadda yake yi wato kenan sulhu akwai nau'in hayakin da ake sawa don ya azabtar da shi wannan aljani in ya azabtar da shi azaba ta mai yawa shi kenan ainihin sai ya fita ko kuma ya lafa daga musibar da yake akwai nau'in hayakin da in tilirin shi ya buga cikin jikin mara lafiya yana zuwa ya samu asirin ne ya lalata shi sai asirin ya zubo duk waɗannan hanyoyin hanyoyi ne na 'yan tsubu ba su dace da sunna ba to amma kamar yadda na faɗi da ka faɗa sai wani ya ɗauko maka littafi ya ce ai ga littafi in ka ce mishi amma kai e waye ya koya maka yanzu waɗannan likitoci da ake ganin su don girman Allah jama'a kawai zuwa suka yi suka ɗauki littafai na medicine suke karatu da haka ne suka zama ba da haka ba saboda haka ustazai da waɗanda suka shiga harkar rukuya da nufin ainihin samun kuɗi da waɗanda suka shiga don neman suna da makamantansu sai kun yi haƙuri kun bi ainihin wato hanya ta ilimi kun koya wani abin takaici da mamaki shi yawancin masu yin rukuya ko masu son yin aikin rukuya ba sa sha'awar aƙida irin aƙidar da ita ta samar da wannan ainihin karatu kamar yadda na ce asali a cikin babin tauhidi ne da aƙida ake karantar da rukuya saboda abin yana da alaƙa da tauhidi yana da alaƙa da imani so ba abu ne wanda ake karantar da shi kawai haka sidda mutum ya zo ya same ka algafata mala ina son ka koya min rukuya ba a galibin waɗannan haka ta same su ne sakamakon kawai ya je ya ji wani kaset shikenan shi ma sai je ya ci gaba da ya karanta wani littafi amma da zai zo wurinka ya ce ya zo ka koya mashi rukuya sai ka ce mishi to abinda za a yi bari yanzu za mu koyar da kai ilimin tauhidi a haka ha'a zo babin rukuya sai ya gudu haka ne yanzu yaron da ka samu yana yawo a gari inda za ka ce mishi zo a ɗinka maka rigar likita ka rinka tsaya tare da likita ka ga yadda yake yi kai ma ka je ka zama likita wani yaro ne ba zai zo ba amma duk da ya ce yana son ya zama likita sai ka ce mishi to kenan zo ka shiga science school a fara koya maka physics chemistry biology mathematics da sauransu in ka dace sannan ka karanci likita sai ka ce ya ce ka ai akwai wahala ba zai iya ba wannan ita ce matsalar da take faruwa mutane ba sa so a karantar da su aqida ta malaman farko amma suna son ilimi daga cikin ilimin malaman farko yanzu magariya magariya zaka ga galibi ta hanya ɗaya mutane suke sarrafa ta saboda me a cikin karatun sarbin batar da muka yi wannan hanyar kwaya ɗaya muka faɗi kaga daga nan za a gane cewa da ta ƙalidanci suke yi amma akwai hanyoyi da yawa da ake sarrafa magariya amma kaga mutane ba su sani ba to kenan me yasa mutane ba za su yi haƙuri a koyar da su tauhidi da aƙida ba a sai ba sa san aƙidar mu ta salaf amma kuma suna son cin moriyar wannan to kun ga inda ake matsala ke don haka gaskiyar lamari waɗanda suke ainihin ta kwakwazo a gidajen rediyo da tashoshin fm da makamantansu game da rukuya su ji tsoron allah su san cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa dhamin wanda diyai likitanci a halin ba a san cewa shi ɗin nan ya iya likitanci ba wanda diyai likitanci a halin shi ɗin nan bai koya ba to duk abin da ya faru za a ci tare shi idan ya kisan kai za a kashe shi wannan hadisin jama'a ibn al-qayyim sai da ya kulla mishi babi sukutun da guda ya sharhin shi a cikin wannan littafin don kasancewa matsalar ana yin ta ne da ilim shi yanzu ibn al-qayyim malamin shi ibn taimiyya ƙwararre ne gogaggen masani ne akan wannan harkar don haka yi waye gari shi ma ya santa don ya koya shi kuma ibn taimiyya malamin shi ƙwararre ne kuma gogagge ne akan wannan harkar shine al-imamu ibn qudama al-maqdisi haka abin yake zurriyatun ba'dha min ba'd sai ka daure ka koya sannan ka iya sannan wata rana a koya a hannunka amma kawai saboda zafin kai ko ɗumin kirji ko kuma ka matsa kana so kai ma a ka to gaskiya saboda Allah musibu masu ɗimbin yawa sun biyo baya a cikin wannan harka sakamakon wannan jama'a daga cikin ɓarna da take faruwa a duniyar masu rukuya ita ce magana da na faɗi a ɗazu musamman waɗanda ba ka samu suna zuwa abuja domin yin rukuya za ka je ka samu gandareren mai rukuya an aje shi da sambaleliyar mata aure ko budurwa kyakkyawa daga shi sai ita a ɗaki yana yi mata rukuya na taɓa yin wata magana a cikin karatun sarimul battar maganganu irin waɗannan a farko-farkon karatun abokina da ya taba zuwa nan alhaji musa mai makarantar esteem ya je ya sa kaset din yana ji sai wani yake ce mishi wannan hassada ce in ba hassada ba malamin da ya zaunar da mace yake karatun alkur'ani yaushe ma shedan zai iya kusanto shi sha'awarta sai ce a'a ai shi abin da yake cewa cewa yake a kiyaye sai ce ba wani dan abokinka ne kake kare shi an yi wannan magana da shekara uku wata rana sai alhaji musa ya kira ni sai na ga ya kira wani mutum ya ce ka tuna wata rana da na sa wani kasar kake cewa hassada ce ce ya ce ka gami kasar din sai ce to ka san wani naka ya ce ya san shi sai ce limamin ku sai ce sai ce yanzu nan muka taso daga rikici yana hannun yan sanda ya yi wa kanwar matar wani ciki garin rukuya da yake mata za a je a fara rukuya tun karfe tara na dare sai karfe ɗaya za a fito kuma daga shi sai ita a ɗaki sanɓaleliyar budurwa graduate an ce aljanu sun shige ta ba aure to shi ne sai a haɗa ta da malantin karfe tara za a shiga ana rukuya sai karfe tara na dare malam zai fito to kafin nan a ankara shi kenan ga ciki ciki ya kai watanni sai ce to amma kaiwa na ka tabbatar a gabana ake magana sai ce daga gidan na kyafa kuma rikicin ake yanzu 'yan sanda suka danke shi suka yi gaba da shi barna mai yawa tana faruwa a daidai wannan lokacin hassun ta suka ta ya cika zafi in mace ta zo sai a ce sai ta zo da dan uwanta sai ta zo da babanta sai ta zo da kaza sai ta zo da kaza idan akwai wata babban mace a Najeriya da ta taba zuwa gidana da ta zo a ashe tun daga kofar gida aka gaya mata ba zai saurare ki ba sai kin zo da wani sai ta juya ta tafi ikon Allah sai Allah ya hada makwabta a Abuja fataran na fito mun gaisa har za ta wuce sai ta ce malam ba kai ne wani bai ina taɓa zuwa gidanka na da matsala gashi gashi aka ce ba za ka saurare ni ba ka za ka ba a tana furta min ne ta taba zuwa tun daga kofar gidan aka ce ba za a saurare ta ba sai ta zo da muharrami ba ka'ida ta bace ƙa'ida ce ta shari'a kuma waɗannan maganganun sai da wahida abdulsalami bali ya jero su tun a farko ya ce ga matakai daga cikin matakan karkai mata rukuya daga kai sai ita to wallahi al'azim ku kiyaye barna mai ɗimbin yawa ta faru kuma tana faruwa na haka sai a yi ƙoƙarin kiyayewa duk wanda ta zo duk yadda ta nuna larurarta a ce ta je ta zo da mijinta in ta ce ba ta da miji ta je ta zo da babanta ko ta je ta zo da wani muharraminta sannan yana daga cikin kuskure a rukuya yadda kuke tara mataye da yawa a cikin masallaci a ce ainihin za a zauna a yi musu karatu gaba daya ana cikin karatu sai ga wannan ta wantsale ana ganin cinyoyinta tana shashekewa shedani yana kokarin bayyana tsiraicinta sai kuma a sa wani ƙato ya tashi sai danne ta kamar zabo da aka yanka shi haka ake ko ba haka ba haka kuke yi amma wannan ya saba ma shirya wadda ta zo a cikin addinin musulunci saboda ina son kusan yana daga cikin sharrin shedanu shine kokarin in sun buge mace su bayyana tsiraicinta hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari daga wannan malami cikin tabi'ai mai suna afa daga ibnu abbasin wata rana ibnu abbasin ya ce wa ata'u kana son ka ga yar aljanna sai ce ina so ganta sai ce wannan matar baka fata ya aljanna ce ya ce ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce wa annabi iskokai suna buge ni kuma in sun buge ni suna sa ni tsiraici sai annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce inda zaki haƙura to aljanna ta tabbata gare ki sai ta ce to na haƙura amma kuma tsiraici fa sai annabi ya ce to zan roƙa miki Allah su daina sa miki tsiraici kaga wannan hadisin akwai cikakken sharhin shi kusan shafi nawa wajen shafi shida a cikin wannan littafin shekara ashirin da biyu da ta wuce na karantar da riyadu na a masallacin cikaji kasa ɗin yana nan a cikin makarantar nan kamar yanzu aka yi shi wannan kasar din a ciki sai da na zo da wannan littafi yau shekara ashirin da biyu na ainihin karanta sharhin wannan hadisin da ke cikin wannan littafin a inda ibn al-qayyim yake cewa na daga cikin sharrin shedanu in suka buge mace to sai su yi kokarin bayyana tsiraicinta bayyana tsiraicinta in ba haka ba fa sai su yi kokarin jan shi mara lafiya ko mara lafiya mace ko namiji zuwa ga wuri mai hadari kamar rijiya ko ya jawo wata wuka ya buga wa kanshi ko makamantan haka duk wannan yana daga cikin sharrin su sai ka karanta wannan littafin at nabawi the prophetic medicine magani daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin da dan amina baban zahra sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dan haka ku yi kokari ku kiyaye dole ne a kiyaye ka'idojin musulunci don a yi abin Allah ya karba na malam alaikun na'am na'am na'am wani magani da za a ba da shi a matsayin hayaki tare da cewa in ka tafi kana bincike sai ka ga suna bayyana cewa na daga cikin illolin hayaƙi ma yana cutar da ƙwaƙwalwar ɗan adam kenan yanzu ko da ba ana magana cewa asalin shi daga ainihin 'yan tsubbu ba ne shi kanshi hayaƙi yana cutar da ƙwaƙwalwar ɗan adam to balle hayaƙi ne na wani sinadari mai zafi ko mai ɗaci ko makamancin haka na haka ya saba ma sunna Allah maɗaukakin sarki ya tsare kamar yadda na ce ku samu wannan littafi bida'ul mu'aliji na bil qur'an bidi'o'in masu yin magani da ƙur'ani, da littafin burhanu shar'i fi isbati sar'i wal mas na malam ali hassan ali Hamid al-asadi ku samu waɗannan littafai ku karanta sannan ga silsilatul ahadith sahiha a cikin mujalladanta na ƙarshe wurare daban-daban malam muhammad nasiruddin al-albani ƙarshen rayuwar shi da al'amarin nan ya fara haɓaka sai ya rinka fitowa yana bayani dangane da munanan haɗurra waɗanda masu ruƙuya suka ƙirƙiro haka nan allamatul jazira bin baz Allah ya gafarta musu waɗannan malamai suna daga cikin masana waɗanda wannan matsala ta fara haɓaka a ƙarshen rayuwarsu suka yi ta faɗakar da musulmi game da haɗari da sharrin wannan abu akwai malamin mu profesa malam ali nasir al-faqihi daga jami'ar islamiyya ya rubuta littafi sukutun da guda wanda a lokacin hayyaba doctor abubakar birnin kudu ya fassara shi da hausa ban sani ba ko ya samu damar fassara shi a ciki ya bayyana rukuya da kuma bidiyo'in rukuya akwai muzakkiratun fil aqida wadda ake rabawa da karantarwa a wurin daura wadda shi ma wani malamin ne professor suhaimi ya ainihin yi ta ya bayyana ka'idojin rukuya da kuma bidiyo'in rukuya ku je ku karanta waɗannan abubuwa abin yana da alaka da imani yana da alaka da aqida yana da yana da alaka da mutunci sannan kuma kar ku manta akwai wasu abubuwa da masu ruƙuya suke na matsala kuɗi waɗanda bai halatta ba a cikin shari'ar musulunci don haka dole ne sai an tsaya an dubi abubuwan nan a bisa haske na shari'a ba wai kawai mutum ya zo da larura ido ya rufe koma yaya a dole a tsaya a yi abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a za mu saurara a nan sai gobe kamar yadda muka ce za a yi karatun littafin sunanin nasa'i a gobe insha Allah da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah karatun